a cikin kwanakin nan mare sai da wasu 'yan majalisar dattawa da na wakilai suka gamu da fushin matasan mazaɓinsu a jihohin kebbi katsina da kuma jihar bauchi biyo bayan sa kasa sakazin da ke wakana tsakanin 'yan majalisa da kuma bangaren shugaba buhari game da batun tantance ibrahim mago da batun tantance sunayen kwamishinin hukumar zabe inec da ke gaban 'yan majalisar to wai ko me ke jawo haka da farko dai ga mata bakin wasu 'yan najeriya eh wannan abin da ba shi da daɗi amma tsakanin da Allah kamata su wakilan jama'a su duk lokacin da za su yi wani aiki suka lura da ra'ayin mutanensu don in ka lura shi fa Buhari zuwansa mafi yawan mutane sun amince cewa wannan fa zai zo ya gyara to duk wani wanda aka kama yana kawo masa matsala to dole zai fuskanci hushin jama'a ta shine abin da ke faruwa mm, to a gaskiya fi lahi wannan farmaki da ake ta kai ma sanitoci da su members na House of Reps to fushi ne na talakawa game da yanda suka ɗauki harkar mulki hadde zamantakewa su da hukumar zartawa wato wanda shi muhammadu buhari yake shugabanta ta batun shi ne in ka duba wannan ya fi faruwa musamman a arewa to a gaskiya fi billahi saboda su talaka su ne suka yi wannan zaɓe fa su sannan kuma babban rigar buhari suka shiga su kudin basu da talakawa ne kowane bangare akwai talakawa eh shine mu a nan arewa abinda yake damu mu shine sak din nan ta buhari da buhari ya ce ka a yi shinkafa da wake yadda ka san annabi ya yi magana ne haka aka bi shi so saboda haka bakin ciki ne suke nunawa da su ake haɗa kai da bara gurbi a can don a ci mutuncin buhari to sai dai kuma masana na maganin wannan sabon salon siyasar da ke da nasaba da makauniyar soyayya ko makauniyar kiyayya na da illa fa ga gaban siyasar kasar batun da honorable abdullahi firambe da ke zama tsohon kwamishinan ya labarai a jihar adama ke cewa lamarin na daban tsoro abubuwan da yanzu yan ƙasa suka ɗauko suna ɗaukan doka a hannunsu ba zai haifar mana da ɗa mai ido ba saboda muna abubuwa na dimokuraɗiyya to saboda haka yan ƙasa ya kamata su sani mu bi doka shi zai haifar mana da ɗa mai ido in ɗan majalisa ya muku abun da ba daidai ba ku mishi kiranye akwai dokokin kiranye idan kuna da hujjojinku hujjojinku za su gamsar da al'umma su kuma wanda ake yin wannan abu saboda a dalilinsu ake yi kar su zanna suna farin ciki cewa saboda farin jinin mu ne yasa ake mana wannan abubuwa ba wani abu a ci gaba da yi kai kana kwance kana jin daɗi saboda abin da ake nan yana gamsar da kai to wallahi in ka bari aka ci gaba da shi nan gaba kuma za ka ga abin da baka so to saboda haka muna kira ga al'umman mu musamman mu da muke arewacin ƙasar nan musamman 'yan jam'iyyar apc ya kamata su sani abubuwan da suke yi nan ba zai haifar da ɗa mai ido ba amma in suna so kuma a yi abu mai kyau to su bi doka. Kawo yanzu ma Duniya wasu kungiyoyin fafutuka da na ci gaba suka soma yin tar da Allah wadai da wannan sabon salo kungiyar nagarin da kowa ta community for peace corruption free society na ko cikin kungiyoyin wazar da zaman lafiya da kuma yaki da rashawa a Najeriya ta ce a tirin da aka yi wa yan majalisa fa bai dace ba kamar da jami'in kungiyar mai kula da shiyar Adama Honorable Abdulmumin Ibrahim Sonke magargadi ta majalisa na dokoki na dutabai suna da yancin su da kuma oversight function nasu a matsayin su na 'yan majalisa domin shugaban kasa ya tura suna ba su amince da sunan din ba suna tattaji sunanakin da aka tura bai zamanto wajibi ba duk abin da ya fito daga fadar shugaban kasa dole ne ya zamanto dan majalisa a yarda da shi ba idan duk wani abin da zai fito daga fadar shugaban kasa a rafta mishi hannu a yarda da shi to dan kan ba gwamnati ai dole ne gwamnati da kowanne ne suna da hurumin su a bar hurumin domin 'yan majalisa su yi aikin su su ne suke da cin gashin kansu idan kuma suna ah, fitan hanyar doka to nan ne mu jama'a sai mu dawo da su da cikin hanya. Me haka zai iya haifarwa a siyasar Najeriya in aka bari da cigaba? Eh in an da wannan zai cigaba zai haifar da bala'i da masifa da kuma rigingimu. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.